sabanin sunayen da suke jikin nuskohinsa wallafar babban malami muhammad isa bin saura bin musa bin tahaq a turmibi abu isa wanda aka yi hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 ina ɗin shekara 70 daidai muna cikin abuwa buzuhud ko kitabu zuhud babban babi ko karamin littafi na arba'in da na talatin da hudu a jerin kananan ko manyan littattafai babuka arba'in da shida da ke cikin wannan littafi karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na hamsin da shida hadisi mai lamba dubu biyu da dari uku casa'in tara. insha Allah za mu tashi farkon babi na 57 hadisi ne lamba 2400 daidai da fata Allah ya taimake mai samu dace imamu turmizi Allah ji kansa ya ce babu ma a fi zahabil basar babi abin da ya zo cikin tafiyar gani mutum ina gani ya zamanto ya daina gani to menene wannan hukuncin wannan huwal babu sabi'u wal khamsun babi na hamsin da bakwai kenan hadith rakam alfan wa arba'umi'a hadith mai lamba dubu biyu da ɗari hudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala haddathana abdullahi ibn muawiyah al-jumahi qala haddathana abdul aziz ibn muslim qala haddathana abu zilal ana nasr bin malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin da sanadi zuwa anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah su salam ya ce inna allaha ya allah maɗaukaki yana cewa idza akhadtu karimata ya abdi fi duniya idan na riƙi masu matsayi guda biyu na bawa na a duniya lam yakul lahu jaza'un indi illa janna. to ba shi da wani sakamako a wuri na sai aljanna wa fil babi an abi hurairah wa zaid bin arqam wannan babu akwai hadisi irin wannan daga abi hurairah da zaid dan arqam hada hadisin garibun min hada alwajh wannan hadisi ba ko ne ta wannan fuska wa abu zilali ne ismuhu hilal shi wannan abu zilal sunansa hilal an gane ku da ya ce karima ta yi abdi wato eh, ma'ana a amaitu ainihin yi na alai wato na makantar da idanunsa wanda suna da matsayi da kima a wajensa an kira su da wannan suna ne saboda ba wani abu mai muhimmanci a wurin mutum a cikin abubuwan da yake ji da su ko eh, sansanar abu irinsu kamar idanu zai ji sauki ba shi da hannu zai ji sauki ba shi da kafa zai ji sauki ba shi da kunne amma ina ji ina gani a ce baya ji ba shi da hannu ba shi da kafa amma ina gani wannan zai fi masa sauki akan rasa ainihin waɗannan ɗin an gane ku to da haka Allah ya kira su da suna karimate ne an gane ku eh, shi wannan abu zilal hilal ɗin da aka ce sunansa hilal shine hilal ɗan abi hilal na tabbata azabi ne kuma kasmali ne basari ne eh, saboda ya abin nan ya zauna basra kuma makaho ne babbar shi shine abu zilal amma dai ibn hajar din laskalani a cikin takaribin tahdid ya ce da'if mai rauni ne da haka hadisin a nan malin ya ce hadisin ainihin garib amma dai asalin hadisin sahihi ne hadis rakam alfan arbumi'a wa wahid hadisi mai lamba 2401 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abin hurairar Allah ya kara masa yadda ya daga hadisin zuwa ga manza Allah sallam ya ce ya ƙulu Allah azza wajal Allah mai buwa ya ɗauka yana cewa man azhabtu habibataihi wanda na tafiyar da masoyansa guda biyu bara sai haƙuri wahtasaba kuma ya nemi lada a wuri na lam arda lahu thawaban dun aljanna to ba zan yadda da wani lada gare shi ba ƙasa da aljanna ma'ana aljanna za a ba bashi fil babi ana yarbabu bin sariya a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga yarbabun sariya haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kuma kyakkyawa wanda yake ingantacce wannan hadisin ya zo da ma'anar wancan cewa idan aka jarabi mutum da rasa habiba ta yi sai ya ce karima ta yi nan kuma ya ce habiba ta yi an gane ku eh, da haka ya zuwa wata ruwaya ya ce da ainihi eh, da ya ce alhabibatan almahbubatan saboda dan adam ido shine mafi soyuwar abu zuwa ga dan adam eh, da haka idan ya rasa su yana samun damuwa da bugin ciki sosai to da haka Allah subhanahu wata'ala shi kuma sai yi masa ta goma shi da ba shi aljanna dalilin hakurin da yi na rasa ido. babun imam musulmi eh, zai ce ga wani babi sai ne masa suna huwa babun rufamin wal hamsun babi na hamsin da takwas hadis ram alfan arbumiyatin wasu na hadisi mai lamba dubu biyu da dari hudu da biyu قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa jabir dan abdullah allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce waddu ahlul afiyati yau malkiyamati hina yau ba ahlul bala'i thawab ma'abota lafiya waɗanda aka ba su lafiya a nan duniya za su yi buri ranar tashin alkiyama a lokacin da ake bayar da lada ga waɗanda aka jarraba da rashe-rashen lafiya da wata tawaya da wata matsala lau an na juludahum kanat quridat fi duniya bil maqariyat sha ina ma'anan duniya an samu su a ringa yanka su da almakashi ana daddatsawa ana kikketawa wa hadha hadithun garibun la na'rifu bi hadha al-isnad illa min hadha al wannan hadisi ne ba ko bamu san shi da wannan isnadin ba sai ta wannan fuska wa qad rawa ba'dhum hadha al-hadith an al-a'mash wasu daga cikin malamai ya ruwaito wannan hadisi daga al-a'mash an talha bin musarrif daga talha dan musarrif an masruq daga masruq qawluhu shay'an min hadha wannan daga sa wani abu daga irin wannan cewa wanda aka yi haka ainihin zai burin ina ma a ce ainihin anan duniya an kekketa abin nan ɗin shi wannan hadisin hadisi ne wato hassan wata fuska hadis ram alfan 433 hadisi mai lamba 2403 qala haddathana suhayd ibn nasr qala akhbarana ibn al mubarak qala akhbarana ibn ubaydillah qala sami'tu abi yaqul sami'tu aba hurayra yaqul qala rasulullah sallallahu wannan hadisin da sanadi zuwa abi hurayra ya ce manzo Allah sallallahu ya ce ma min ahadin ya mutu illa nadi babu wani ɗaya da zai mutu face sai ya nadama qalu wa ma nadamatu ya rasulullah suka ce me ce nadamar sai ma'aikin Allah qala in kana muhsinan nadima Allah yakuna zad in mai kyautata aiki ne zai yi nadamar ina ma da ya ƙara kyautatawa wa in kana an nadima Allah yakuna naza'a idan kuma yana aikata mummunan aiki zai damar mai isa bai daina ba hada hadisun inda ma na arifo min hadar waje wannan hadisi ne kawai muna sanin sa ne ta wannan fuska wai haibin obaidullah kan ta fi shoba ya dan obaidullah imam shoba ya yi magana a kansa Wa ya haibin obaidullah bin mohab madaniyun sunansa ya dan obaidullah dan mohab kuma mutumin madina ne wannan hadisin hadisi ne mai rauni kwarai Eh, da gaske to wannan babu mai zai masa suna sai mu ce babu tamanni babu da zai eh, babun buri ko babu amani babun burace-burace can za a yi burin ina ma nan duniya lafiyar da an samu jarrabawa cikin lafiya nan kuma za a yi burin ainihin ko za a yi nadamar wato eh, abinda ina mutum zai burin ina ma ya ƙara kyakkyawan aiki akan aikin da yi ko kuma ina ma ya daina mummunan aiki gabanin ya mutu an gane ko Babu imamu turmi ce ga wani babi tasi uwal hamsin shine babi na hamsin da tara حديث رقم 2404 حديث نيلم بعد بوبيت الذي هده هدو قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتشي من ذا الله سلم يتشي يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين waɗansu mutane za su zo a ƙarshen duniya wani irin aiki za su yi wato suna neman duniya da aikin lahira Shi shine yakhtiluna duniya biddi wato suna neman duniya da aikin lahira an gane ku. Eh, eh, Hatila, daga eh, ma'anansa yaudara wato suna nuna mutane yalbasuna linnasi jilo da min al suna sanya mutane fatar rago na daga taushi wato abin da bahaushe ke cewa kura da fatar akuya tuhum ahla min as-sukkar harshen su ya fi sukari zaki wa qulubuhum qulubuz zi'ab amma zukatansu zukata ne irin na kuraye ya ƙulu Allahu azza wa jal Allah mai buwaya da ɗaukaka yana cewa abi ya tafon yanzu da ni suke rudar mutane am alai ya ci tari'un ko ku a kaina suke ƙarfin hali jara'a irin wannan da kidaka fa bi halaftu to na rantse da matsayina la'aba sanna ala ula'ika minhum fitnatan da da'ul halima minhum hayrana wallahi sai na tura lallai sai na tura a kansu kuma daga cikinsu waɗanda suke fitina ne za su bar mai kaifin hankali da tunani daga cikinsu hayarana izaman to ya rude ya ma rasa ina zai sa kansa wafil babi a nibin umar wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abdullahi dan umar an gane ku wannan hadisin hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadis takam alfan 405 حديث من لمبا دبوبي الدبير قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حديث عند سندي زوى عبد الله بن عمر الله يقرأ مسيدا شيدا محيب سنسا daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala qala lalle Allah madaukaki ya ce laqad khalaqtu khalqan lalle tabbas na halittu wasu halittu wasu bayi alsinatuhum ahla min al'asal harasan su sun fi zuma zaki wa qulubuhum amaru min as-sabr amma zakatan su ya su yafi hakuri dace fa bi halaftu to na rantse da matsayina hannahun fitnatan ta ulhalima halima minhum hairana zan ainihin sanya musu ɗimuwa an gane ku ta yadda da wata fitina zan saukar musu da wata fitina ainihin zan ba da dama ga wata fitina ta sauka a cikinsu ta da'ul halima min hairana ta yadda za ta bar mai juriya mai hankali daga cikin rudadde fabi ya fitar runa ama alayya inda ne suke yaudarar mutane suke rudarsu ko a kaina suke dake daka suke kundin bala suna jara'a suna karfin hali a haka haza hadisun hasanun garibun min hadisi bin umar wannan hadisi ne kyakkyawa bako daga hadisan Allah da Umar la na arifuhu illa min hadal wajh ba mu san shi ba sai ta wannan fuska an gane ku wannan hadisin shi ma hadisi ne mai rauni amma dai ainihin ina da fuska tunda alhamdulillah gashi an waye gari yau da yawa wannan harka ta ilimin addini amma yadda ita irin haka nan mutane suna ci da addini suna ci da ceto mutum za ka yi zaton lallai abin da yake faɗa haka ne alhali kuma ba haka yake ba eh, to wannan eh, illa ce babba wadda ake ga addini wadda eh, ainihin tana cutar da addinin tana cutar da masu addinin na gaskiya samun musulmi ya yaudara ya yi ha'inci ya yi zalunci wanda duk wannan ba ɗabi'a ba ce ko hali na musulmi allah ya tsare mu da haka dai hadisin ko da yana da abin nan amma hadisi ne wanda yake ainihin eh, mai rauni babu ma ja a fi lisan wa huwa babu sitton babi abin da ya zo wajen kiyaye harshe shine babi na sittin hadis alfan arba'atun wa sitta hadisin ilan ba dubu biyu da dari hudu shida قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك حول السند قال وحدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك أن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله ما النجاح kiyaye harshe. أنا حديث da sanadi zuwa Ukba dan Amir na ce ya ma'aikin Allah man ja ina hanyar tsira take ya za a bi a tsira wace hanya za a bi a tsira ƙala imlik alaika lisanik lisanak manzala su sun ce ka mallaki harshenka a kanka waliyasa aka baituk kuma gidanka ya ishe ka wabki ala khati'atik kuma ka yi kuka bisa kurakuranka da laifukanka in ka yi wannan to lallai za ka tsira haza hadisin Hassan wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa hadisin ainihin hadisi ne ingantacce nunin abinda imamu tudu ya faɗa cewa haza hadisin hassan ina ishara zuwa ga ingancin shi ne wani hadisin wani nau'i ne na hadisi na ruwa da ake da ruwa ya wato abokai guda biyu sun roci wannan hadisin tsare ku ga abi umama abu umama da ukba dan amir duk sabai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam abu umama sunan sulayl dan ajlan dan wahab dan amr dan amir dan rabah nasabarsa albahili ne ba shi da wata shuhura ya mutu hijira tana da shekara 86 an ce tana da shekara 81 sahabi ne mashhuri a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam ogwa ɗan amir aljuhani ko kuma ɗan amir ɗan abbas aljuhani yasa ana cewa shi abu hamad ko abu su'ad ko abu amir kuma eh, nasabarsa juhani ne kuma misri ne ya zauna a misra ya mutu hijira tana da shekara 56 ko shekara 60 shi ma sahabi ne mashhuri daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi hadisi ragam alfan arba'atu da saba hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da shi bakwai قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصحباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخضري رفعه قال wannan hadisin da sani zuwa abi sa'id al ya daga maganar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza asbah bunu adama idan ɗan adam ya yi gari fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru lisana to gabbai ga baki daya suna ainihin suna cewa da harshe suna kaskanta ga harshe fa'in al'aba a kullaha to kafirin lisani fata dukkanin gabbai suna zuwa su rakwafa gaban harshe suna a itakin lahafi na kaji tsoron Allah cikin sha'anin fa inna ma nahnu bik in mun gyaru mun yi nagarta da kai ne fa in istaqamta istaqamna in ka daidaitu ka tsaya akan tafarki akan turba ta kwarai za mu tsaya wa in i'wajajta i'wajajna in ka karkace ka mole mole to ma za mu karkace a alhadasa na buhu usama alhamma da bin zayyad na aho kwatankwacin wannan wa lammiyar faho amma bai daga shi zuwa zaman da allah ala sallallahu alaihi wa sallam wahala min hadisu muhammad bin musa wannan ya fi inganci daga hadisu muhammad dan musa albasri wancan wanda ya gabata wahala a hadisu lallana illa min hadisu amma bin zayyad wannan hadisi ne da musayyanshi ba sai daga hadisu amma dan zayyad. وقد رواه غير واحد bin بن زيد ولم يرفعوه با malami ɗaya ba ko biyu sun rawaito shi daga Ahmad bin Zaid amma ba su daga maganar zuwa ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي الصحابه عن ابي سعيد بن جبير عن ابي سعيد الخدري قال wannan sanadin ya ce عن النبي صلى sallallahu alaihi وسلم ina zaton ya ce daga annabi sallallahu alaihi وسلم fazakara na hauhu sai ya faɗi kwatankwacin wannan to dai babu tabbas ya ce daga annabi ko bai ce daga annabi ba hadisan alfan arbomiyatin wa samani hadisi ne lamba 2,408 ala hadasuna muhammad bin abdullahi ala asani ala hadasuna umar bin ali muqaddami an abi hazim an sali bin sadin kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahadan sadin sa'id ya ce manzo allah sallallahu ya ce mai ya tawakkalli ma na lahayayi wa ma na rijlaihi wanda zai lamunce min abin da ke tsakanin gyammansa guda biyu da kuma abin da ke tsakanin kafafunsa guda biyu a tawakkal lahu bil janna ni kuma zan lamince masa aljanna wa fil babi an abi hurairah to bin abbas a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi hurairah da abdullahi abbas hadha hadisun hasanun sahihun gharib hadisi ne kyakkyawa ingantacce bako da ya ce mai ya takawar kalli Ka gane ko eh, ba wai na dogaro ba ne ana nufin domina ne kamar yadda ya zo a cikin annihaya zai ce tawakkala bil amri idza domina alqiyama be idan ya lamunci zai aikata wannan abin ya ce zai tsaya zai yi shi to shine abin da ake nufi a nan da ya ce a tawakkallahu bil janna ma'ana zalla mun ce masa aljanna dalilin wancan aiki da yi an gane ko to nan mun ji sahal dan sa'adin sa'idi wanda shi ne ya ci wannan hadisi sunansa sahal dan sa'ad dan malik dan khalid dan sa'alaba Allah ya kara masa yadda eh, al'ansari ne khazraji ne sa'idi ne kuma madani ne ba shi da wata shuhura idan ba sahal ɗin sa'ad ba an ce ya mutu hijira na da shekara 88 ko shekara 92 wasu malamai su ce da 93 sahabi ne shahararre kuma mahaifinsa ma sahabi ne allah ya kara musu yadda da shi da mahaifin shi hadisi ram alfan 409 hadisi mai lamba 2009 قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin sanadi zuwa bai horaira Allah ya kara masa yadda ya ce manzala su salim ya ce man waqahu Allahu sharra ma baina lahyayhi wanda Allah ya tsare masa sharrin abin da ke tsakanin gyammansa guda biyu wa sharra ma baina rijalaihi kuma yake yi masa sharrin abin da ke tsakanin kafafunsa guda biyu dakhala aljanna ya shiga aljanna yace ya shiga bi itibari ma sayakun wato ko da eh, mudabi'i ne abin zai faru ne nan fil mustaqbal to amma ana an ce ya shiga saboda a bada tabbaci da lamun cewa ya shiga abu hazimi ne alladhi rawa an abi hurairah shi wannan abu hazim din da ya rawaito wannan hadisi daga abi hurairah ismuhu sunansa salman sunan salman maula azzat al bararren bawa ne ga azza al-ashda'iya wa huwa yiwon shi mutumin kufa ne wa abu hazimin alladhi rawa an sahl bin sa'd shi kuma abu hazim wanda ya ruwaita daga wancan da ya gabata a yankumin kula za mu ga duk an abi hazim an abi hazim an gane to shi abu hazim da ya ruwaita daga sa'd dan sa'd shi kuma huwa abu hazimin zahidu a madaniyun shine abu hazim az-zahid wani mai zuhudi ne mutum madina ne wasu ho salama bin dinar sunansa salama dan dinar an gane ko shi wannan sunansa salman kuma shi kuma wancan sunansa salama wa hada hadithun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa bako an gane ku hadis ram alfan arbumiyatin wa ashar hadisi mai lamba dubu da goma قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا بن المبارك عن معمر أن الزهري أن عبد الرحمن بن ماعيش عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال سفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله نتي يا من ذا الله حدثني بأمر أعتصم به قام ونا الأمر وتمذنا ونا أبدا زين يرقو لشي قالت إتي قل ربي الله ثم استقم كتي Allah shi ne ubangiji na sannan ka daidaito ka tsaya akan haka qultu ya rasulullah ma mata hafu takhafu alai ce ya ma'aikin Allah menene abin da fi ji mun tsoro a fa akhadha bi na fushi sai manzo Allah su alaihi ya riko da harshen kansa sun maƙala sana ya ce haza wannan wato ya kama harshensa ya ce wannan haza hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kika gantacce. وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي أو يتوشي بها تفسكا ديبا daga sufiyan dan abdullahi asagafi allah ya kara masa yadda to ga wani sahabin shi ma mun ji shi ba mu ji shi ba baya sufiyan dan abdullahi asagafi sunan sufiyan dan abdullahi dan rabi'a dan alharis asagafi an suna cewa dan alharis dan sufiyan dan abdullahi dan abi Eh, mutumin saƙifa ne kuma mutumin ta'ifa ne an gane ku kuma sahabi ne ya yi aiki ya yi gwamna zamanin umar a garinsu ta'ifa an gane ko ƙabilarsu ɗaya da ainihin hajjajin yusuf a an gane ko babu minhu ga wani babi daga wannan irin wannan wato kiyaye harshe uhwal babu wahid wa sittun babi na sittun da ɗaya hadis ram alfan arbuyatin wa ihda ashar hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu sha ɗaya ƙala hadisna abu abdullahi muhammad bin abi salli ne bagdadi sahibu ahmad bin hanbal wa shi wannan almajirin ahmad dan hanbal ne ƙala na ali bin hafs قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا دسنا عبد الله بن yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuksirul kalama bi ghairi dhikrillah kada ku yawaita magana ba da ambatan Allah ba fa inna kasratul da bi ghairi dhikrillah qaswatun lil qalb saboda yawan yin magana ba da ambatan Allah ba kai kashewa ce ga zuciya wa inna bada nasi minallahi alqalbul kuma lalle mafi nisantuwar mutane ga biran Allah shine ma'aboci zu ita ce zuciya wadda take ke kasashiya قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وأن سند وشند هذا حديث غريب wannan hadisi ne bako ko na rifo illa min hadisi ibrahim bin abdullahi bin habib musan shi ba sai daga hadisin ainihin shi wannan ibrahim dan abdullah dan habib albabu sani wa sittun babi na sittun da biyu babun minhu shi ma wani babi daga wannan wato irin wannan da yake magana akan kiyaye harshe hadis ram alfan arbumiyatin sinta ashar hadisi mai lamba dubu biyu da dari hudu sha biyu قال حدثنا محمود بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمود بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا سندي sanadi أم حبيبة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم alihi النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wa sallam ya ce kullu duk maganar ɗan adam bala'i ce a kansa lalahu ba alheri ba ce gare shi illa amrun bi ma'rufin sai dai fa umarni da ya da kyakkyawa a wani an munkar ko hane gabaran mummuna au zikrullah ko ambatan Allah hada hadisun garibu wannan hadisi ne garibi la na'rifu illa min hadis Muhammad bin Yazid bin Hunais mu san shi ba sai daga hadisin Muhammad ɗan Yazid ɗan Hunais ma'anar wannan magana cewa duk maganar dan adam alaihi sharri ce a kansa wato zai ɗauki zunubi eh, abin da ake nufi ainihin wato duk maganganu da ɗan adam yake yi in ba na larura ba wato magana da zai faɗa cutarwarta da bala'inta a kan sai ke koma in zunubi ne shi bai ɗauka wani abu ya faɗa nan duniya ya jawo masa bakinsa ya jawo masa bala'i shi ne dai kansa magana za ta koma yau mun ji umu habiba Allah ya kara mata yadda asalin sunanta ramla bintu abi sufiyan abi sufiyan sunansa sahar bin harb bin umayyata bin umayya ba ƙwaraishiya ce ba umawiya ce alkunyata umu habiba mai ɗaki ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta mutu shekara ta 42 ko shekara ta 44 ko shekara ta 49 ko shekara ta 59 ta hijira saɓanin ainihin wato eh, abin nan saɓanin eh, tarihi da malamai suka ambata kuma sahabiya ce mai ɗakin annabi ce sallasallam takenta umul mu'minin umu habiba an gane ku ummu salih wadda ko kuma akwai safiya allah ya kara mata yadda e sunanta wadda ta ruwaice hadisin daga ummu habiba don ina kama da al akran wato tsari ko sun ruwaice hadisi daga junansu sunan safiya bintu shaiba alhajib bin usman bin abi talha ba ƙureshi ya ce ba abdar ya ce ba a samo wata shora gare ta ba ibn hajar a cikin takribin Habib ya ce ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta karba hadisi daga nana aisha da watanta daga cikin sahabbai mata a cikin sayul bukhari akwai hadisi da yake nuna ta ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai imamu daru qutni ya ce ba su gaske annabi ba sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci shine sahabiya ce insha Allah an gane ku. saboda wadda ta ruwaci hadisi daga wani habiba to zai fi kusa da kasance wata sahabiya fiye da a ce ba sahabiya ba ce babun wahuwa salif wasittun ga wani babi shine na sittin da uku hadis ramalfan Arabu-mayatin, Salasatu-ashir, Hadithi mai lamba dubu biyu da dare hudu da sha uku. Ala haddasa na Muhammadu Maishar, kala haddasa na Jafar Barna'un, kala haddasa na Abul'ummaish, ana bin abin haifa an abihi. Kala a hara sulullai Haisar La'asallam, baina Salmana, wa baina Abib Darda. Wannan hadithi da sanin zuwa auna dan abin haifa daga mahaifinsa Abuja haifa. ya ce manzan Allah sallam ya kulla kawance na abokantaka da yanwantaka tsakanin salman farisi da abin darda fazara salmanu abin darda sai salmanu ya abin darda ziyara fara'a umar darda imabtabila mutabazzila sai ga umar darda cikin yanayi na birgiza kama duk ta yi fiki-fiki ma sha'anuk mutabazzila ya ce ya na ganki haka duk a wargaje qalat inna akhaka abu darda ilaysa lahu hajatun fid dunya kace shi dan uwanka abu darda ba shi da wata bukata a wannan duniya qala abu juhaifa yace ma ja abu darda ilai ya ta'ama da abu darda izo sai ya kawo wa salman farisi abinci qala kul fa inni sa'im yace ci ne azumi nake qala ma ana bi akilin hatta ta'kul ce to ni ma bazan ci ba sai ta. ci qala fa akala yace da azumin na fulani ne sai ya karya sai ya ci ya Abu Juhaifa qala falamma kana al da dare i zahabu abu darda il sai abu darda zai fara kiyamun laili faƙar lahu salman nan sai salman ya ce kwanta I bacci fanama sai ya kwanta ya bace sun maza haba ya kumcan ifa kare sai ya tashi zai ci gaba da kiyamun lai zai yi kiyamun lai faƙa lahu nan fanama sai abu eh, salman faris ce kwanta dai kai bacci sai ya kwanta ya bacci falan ma kana inda subhi da asuba ta kawo kai ƙalahu salman sai salman ce da shi kumil an tashi yanzu kai kiyamun laili faƙama sai suka tashi su biyu fasalla ya suka yi sallah bayan sun gama faƙala sai ce da shi inna li nafsika alayka haqqan jikinka ranka na da haƙi a kanka wa li rabbika alayka haqqan kuma ubangijinka na da haƙi a kanka wa li dhayfika alayka haqqan kuma baƙonka na da haƙi a kanka wa inna li ahlika alayka haqqan kuma iyalanka suna da haƙi a kanka fa'ati kulli dhi haqqin haqqan da haka ka ba duk mabocin haƙi haƙinsa fa atayan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika sai suka zo manzo Allah sallam sai suka ambata masa haka fa qala lahu sadaqa salman sai manzo Allah sallam ya ce da Abu Darda Salman ya yi gaskiya hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne ke kyawun gantacce وابو العميس اسمه عتبة بن bin الله shi abu العميس ان سنن sunan بن عبد dan هو اخو عبد الرحمن bin عبد الله المسعودي شي uwa ne ga Abdullahi dan Abdullah Abdurrahman dan Abdullah al-Mas'udi an gane ku to yau mun ji waɗansu sahabbai wanda ba mu ji su ba a baya ko akwai farko akwai shi eh, abu juhaifa Allah ya ƙara masa yadda sunan sahab ɗan abdullah an ce wahab dan wahab abu juhaifa as-sawa'i al-kufi ana cewa da shi wahabul khair shine mahaifin walid dan abi juhaifa an gane ku sa, sawa'i ne kufi ne babbar shuhurarsa shine wahabul khair ko abu juhaifa as-sawa'i ya rasu hijira da shekara 74 ko 83 kuma sahabi ne sananne ya yi yaƙi tare da aliyu ɗan abin fali a lokacin rigingiminsu na khilafa na halifanci an gane to na munasaba waɗansu maza suna ga eh, me damuwar mace Allah ya taimake kimani mai addini ne duk abin nan to za ta iya samun kanta a cikin damuwa da haka a ba ta haƙƙinta ci da sha da sutura da wurin zama da buƙatu na yau da kullum ba su ba ne kawai bukatar mace tana da bukatar ɗa namiji a lokuta da dama babun minhu ga wani babi daga wannan wahuwar rabi wa sittun ne babi na da hudu hadis alfan 414 hadisi mai lamba dubu biyu da da ɗari hudu sha hudu. قال حدثنا سيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن, بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين معاوية يا ربو توسيقا تكدى زواغا نانايشة ما هي في المؤمنين أن يكتبي إلي كتابا توصيني فيه cewa ki rubuto min wata takarda wata wasiƙa wata magana da zaki min wasiya a cikinta wala tuksiri alayya karke waye ta min maganar fakatabat aishatu ila muawiya sai na na aisha Allah ya kara mata yadda ta rubuta zuwa ga muawiya Allah ya kara masa yadda salamun alayka amince tabbata gare ka amma ba'du bayan haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lallai ni cewa manilta masa rida Allah bi sahatin nas wanda ine mi yaddar Allah da fushin mutane kafahu Allahu mu'natan nas Allah zai wadatar da shi isar masa damuwoyin mutane wa mutane wa manilta masa rida Allah bi sahabillah rida annasi bi sahabillah wanda kuma inemi yardan mutane da fushin Allah wa kalahu Allah ila nas Allah zai bashi shi da mutane an gane ku wassalamu alaikum tace amincin Allah ya tabbata a gare ka an gane ku. da ya ce wa kalahullahu ilan nas Allah zai ɗora mutane a kansa su yi ta wahalar da shi irin abin da mutane gabanni suke rayuwa a halin yanzu gashi nan ko mutane da yawa suna rayuwa a cikin irin wannan yanayi kowa ina ta ƙoƙarin sayar da mutane kuma ba zai iya ba قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه وأن حديث سندي شيما عن عائشة cewa ta rubuta wasiƙa ko takardar zuwa ga mu'awiya sai ta ambata wannan hadisin da walam yarfa'ahu bai ce ta ce na ji manzo Allah sallallahu wato ita ce ta masa wannan wasiya kuma ta yi daidai saboda ainihin wato lallai haka abin yake wanda in ya yardar mutane da fushin Allah to Allah zai bashi da mutane idan kuma ya nemi yardar Allah da fushin mutane to Allah subhanahu wata'ala zai isar masa damuwa da sharri da fituna ta mutane to na ga za mu kwana nan insha Allah mun kawo ƙarshen wannan littafi ko wannan babban babi insha Allah Allah kai mu gobe sai mu tashi farkon karamin littafi ko babban babi na 35 abuwa bu sifatul qiyamati wal raqa'iki wal wari'i an ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora da dora makan daidai